واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناجكم باب السجود السهوي باب السجود السهوي وغيره من سجود التلاوة والشكر بابي نتقص كتاب الصلاة لتافن قلوب المرام kafin mu ci gaba ya kamata mu sani ibn hajar al-asqalani ya keɓance babi guda saboda bayani akan waɗannan sujudodi guda uku sujudu sahawi sujudu tilawa da sujudu shukuri wato sujudar rafkannuwa a sallah da sujuda ta tilawar alkur'ani da kuma sujuda ta godiya ga Allah subhanahu wata'ala hikimar ware babi saboda bayani akan waɗannan sujudoji guda uku ishara ce yake mana akan cewa su ne kaɗai nau'ukan sujuda waɗanda ba sa cikin sallah waɗanda suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan dalili ya sa ya ware babi guda ya haɗa waɗannan sujudodi guda sujudu sahawi sujudu tilawa sujudu shukuri in banda sujuda ta cikin sallah babu wata sujuda da ta tabbata daga manzon Allah in banda waɗannan sujudodin guda uku ko dai sujuda ta rafkannuwa ko sujuda ta tilawar alkur'ani ko kuma sujuda ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba shi kaɗai ne malamin da ya yi mana ishara ga haka ba malaman fikihu da dama sun yi magana a kai idan kana karanta littafansu kamar misali al'imamun nawawi al'imamun nawawi rahimahullah yana da littafin da ake kira rawubatu talibin wa umdatul muftin a cikin kitabu salati mujalladi na farko shafi na 298 ya yi magana akan sujudodi da suka tabbata daga manzon Allah wato idan muka ce sujuda da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam banda sujuda ta cikin sallar farilla da nafila da muke yi banda sujuda da ta tabbata a jikin sallah inda ake nufi da waɗannan sujudoji wato su ne as-sajadatul lati laysat min as-salati sujudojin da ba sa jikin sallah ba sa jikin sallan farilla ba sa jikin sallar nafila waɗannan sujudoji guda uku ne kawai sujudu sahawi sujuda ta rafkan nuwan sallah ba ta jikin sallah domin ana yin ta ne a dalilin wani sababi ba wai ainihin ita kanta sujudan ta shafi sallan ba in ba domin an samu rafkannuwa ba da ba a yi wannan sujudan ba saboda haka wannan sujuda laisat min salati haka ma sujudu tilawatul qur'an da kuma sujudu shukri ba sa daga jikin ainihin sallah don haka yasa malamai suke ware musu babi daban kamar yadda ibnu hajar ya yi a littafin bulugul mara ya ware babi babu sujudi sahawi wa gairihi wa gairihi sai ya ce min sujudi tilawati wa shukuri babin da yake magana kan sujudi sahawi da waninsa menene waninsa wato shine sujuda ta tilawar alkur'ani da kuma sujuda ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala nawawi kamar yadda muka ce a littafin sa rawdatu talibin ya yi magana a kan waɗannan sujudodi a babi na shida ya ce fisfajadatin lati laisat min sulbi salati game da sujuda waɗanda ba sa jikin sallah ya ce hunna salasu sujudodin da ba sa jikin sallah guda uku ne al'ula sujuda ta farko sujudu sahawu ita ce sujudan da ake yi saboda an samu rafkan nuwa a sallah sujudu sahwi ba ta jikin sallah laisat min sulbi salati kamar yadda ya faɗa yace wa huwa sunnatu laysa biwajib wannan a fahimtar sa kuma da dama malaman fiqh suna tafiya akan cewa sujuda ta rafkan nuwa ba dole bace alhali fahimta mafi inganci shine sujudu sahwi farilla ce idan an bar farilla sujudu sahwi farilla ce idan an bar farilla sannan tana zama sunna idan an bar sunna kamar yadda bin baz ya yi magana a littafin majmu'u fatawa mujalladi na tara shafi na 378 don haka sujuda ta farko ita ce sujudu sahawi sujuda ta biyu ya ce sajdatu tilawati wa sunnatu sujudu tilawa sujudar da ake saboda ana karanta alkur'ani aka iso wurin sujuda a yi sujuda wannan sujudar sunna ce ya ce a sajidatu falita sujuda ta uku ya ce sajidatu shukuri ita ce sujuda ta godiya ga Allah eh, sujudu shukuri sunnatun inda mufaja'atu ni'ima a lokacin da wata ni'ima ta faɗo maka kwatsam baka yi tsammaninta ba baka yi zatonta ba kawai lokaci guda sai ga ni'ima ta zo maka sai ka faɗi ka yi sujuda ga Allah subhanahu wata'ala au indifa'in ni'ima ko kuma kana cikin wata musiba wani bala'i sai Allah ya kawo maka mafita sai ka samu wata mafita kwatsam min haifu la yahtasib ta inda mutum bai tsammani don haka ana sujudan godiya saboda wato zuwan ni'ima da ba a yi zatanta ba ko kuma saboda rabuwa da wata fitina wacce ba a yi tamanin za a rabu da ita ba dalilin abu biyu din nan sai a yi sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sujudan guda uku ne kuma duk malaman sunna haka suka tabbatar don haka in ban da sujudar sallah sujuda uku ne suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato abin da ya sa yake da kyau musan da wannan saboda kauce ma aikata abinda ya saba ma sunnar annabi Muhammad akwai nau'ukan sujudodi waɗanda ba su tabbata daga manzon Allah ba don haka yasa idan malamai za su yi magana a kan sujuda da ba ta cikin sallah sai su ayyana guda uku ne sai su haɗa su a baji guda a ƙarƙashin babi ɗaya kusan duk malaman fiƙihu da suke magana akan sujuda wacce ba ta sallah ba za ka samu sun haɗa su ne a wuri guda sujudu tilawa sujudu sahawi sujudu shukuri suna haɗa su a wuri guda don me don ka gane in ban da su babu wata sujuda da ta tabbata daga manzon Allah akwai nau'ukan sujuda kamar guda uku waɗanda ƙirƙiro su a kai na farko shine tsawwala sujuda a yi sujuda da tsawo malamai suna sa shi cikin almuhudasa abubuwan da aka kirkiro a bayan tafiyar manzon Allah in ka duba fatawa islamiyya mujalladi na farko shafin 258 shek abdullah ibn jibrin rahimahullah daga cikin manyan malamai na saudiya yana cewa la dalilan yufidu italata sajdatul akhirati ban taba tuna wani dalili dalili in ma na hadisin annabi Muhammad ko kuwa ta wata aya ta alqur'ani ko fahimtar malaman sunna dalili wanda yake nuna cewa musulmi zai iya awwala sujudar ƙarshe ta sallarsa ban taba tuna wannan hujjan ba ji wannan malami kuma haka ne wa inna ma fil ahadith at-taswiya bayna arkanis salat abin da zo a cikin hadisan annabi shine a daidaita tsawon kowace sujuda tsakanin rukunan sallah sujudan farko sujudan karshe zama tsawonsu daya ruku'u da ruku'u tsawonsu ɗaya, daya wannan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah au kaunuha qaribatan min as-sawa wanda mun taɓa magana akai saboda hadisin al-bara'u bin azib wanda yake cewa ramaktu salata ma'a muhammadin albara Ubinu azib ce lallai zan lura da sallar annabi muhammad Ya yayi makansa alƙawari zai lura da yanda annabi yake sallah saboda yayi sallar sa daidai sallar manzon Allah fa wajadtu qiyamahu fa rak'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'i. fa sajdatahu fa jalsatahu bayna sajdatayn فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من الثواب yace da na lura da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sai na tarar da cewa tsayuwar annabi ruku'unsa daidaituwarsa bayan ya ɗaukarsa da ruku'u sujudarsa zamansa tsakanin sujuda biyu yace da sujudar da yake sakewa bayan ya zauna da zaman da yake tsakanin sallama da wato tsakanin sallama da tsakanin tafiya da sallama yace ce min as-sawa'i tsawon yana kusa ya zama daidai bai ce ya zama daidai ba yana kusa ya zama daidai hadisin yana sahihu bukari da sahihu muslim hadisin albara bin azib wanda yake siffan ta bana yadda sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take sahihul bukari kitabul azani babu haddi itmamir ruku'i wal i'tidal fihi wa tuma'nina hadisi na 792 da kuma sahihu muslim kitabu salati babu iktidali arkani salati wa takhfifiha fi tamamin hadisi na 471 muttafaqun alayh al-bara'u bin azib yayi kokari ya gaya mana yadda sallar annabi take yace da tsayuwar annabi da ruku'unsa da dagowarsa da sujudarsa da zamansa da sake sujudarsa da zama kafin sallama yace ina kusa ya zama daidai bai ya zama daidai ba amma yana kusa don haka ya sa a sharhin hadisin al'imamin nawawi sharhu sahihin muslim a juzu na hudu shafi na dari da tamanin takwas ya ce fihi dalilin ala takfifin kira'a wa tashahudu wa italisi tumani na fin ruku wa sujud wa fil itidali a min ruku wa an sujudi don tsawon rukunan sallah ba ɗaya ba ne idan za a yi karatu daɗewan da aka yi a tsaye dole ya fi daɗewan da za a yi a ruku haka lokacin da ake zaman tafiya daɗewan da za a yi a ciki ya fi daɗewan da aka yi tsakanin su juda biyu don haka yasa albara ubin azib bai ce tsawon daidai ne ba ya ce amma tsawon yana kusa ya zama daidai da a ce wata sujudar annabi tana fin wata sujuda tsawo albara ubin azib bai ce ga inda sujuda take musamman cewa ya yi sai na lura da yadda manzon Allah yake sallah wato zan lura da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah don haka ya sa lura sosai kafin ya ba da labarin yadda manzon Allah yake sallah mutum ya daɗe a sujudarsa ta ƙarshe da dama ahlus sunna suna haka suna tamanin sunnar manzon Allah ce da dama alhali kuma bid'a ce duk da cewa bid'a ce idafiyya don haka malamai da yawa ba su suna cewa ba ta ɓata sallah amma kuma duk inda aka ce an saba ma sunnar manzon Allah babu shakka akwai aibu yana da kyau mu dura bid'a ta sashin sujuda na biyu wanda abin da aka kirkiro shi bayan rasuwar manzon Allah wanda ba za ka samu hujjarsa ba ita ce ake kira a sajidatul munfarida mutum ya yi sujuda kawai don zai roƙi Allah mutum ya yi sujuda don zai roƙi Allah wato a sujudu li ajli du'a ka hay'atu sujudi ta wa shukri kamar yadda ake sujudu tilawa za ka yi sujudu tilawa to haka ko za ka yi sujudar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala haka saboda kana da wata bukata sai kai sujuda sai kai ta roƙon Allah a cikin sujuda wannan abin da kake yi ba shi da asali daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi da asali don haka yasa malamai suke killace sujudoji da suka tabbata daga manzon Allah don ka gane wannan sujuda ta tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan sujuda da kake yi laisa laha aslun min annabi sallallahu alaihi wa sallam wa min al'a'imma man jawazaha na'am daga tarihi an ce akwai malaman da suka ce babu laifi kamar misali mai littafin a taƙarib shine ne al'imamu abul hassan ibn kafal ya rasu hijira na da shekara 369 wato shekara 1037 da suka wuce Allah ya masa rahama shi wannan malami da wasu malamai suna cewa to mutum ya yi sujuda kawai don zai roƙi Allah suna ganin kamar ba laifi me yasa suke gani kamar ba laifi saboda akwai wasu hadisai kamar kashi uku waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko shine hadisin sauban wanda ma'adanu bin abi talha al-ya'mari ma'adanu bin abi talha al-ya'mari ya ba da labari ya ba da labarin sauban sauban maula rasulillah sauban yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma'adan bin abi talha ya ba da labarinsa ya ce na haɗu da laƙitu sauban faƙultu akbirni bi amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihi aljanna tunda yake sauban yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman annabi ya yanta shi don haka yasa ake kiransa maula rasulillah sauban shi ko ba ba sahabi bane shi ma'adan ma'adanu bin abi talha da ya hadu da sauban sahabin annabi sai ya ce masa ka ban labarin wani aiki wanda idan nayi aikin nan Allah zai shigar da ni aljanna a dalilinsa auka da kultu bi ahabbil a'mali ilallah sauban ka bani labarin aikin da Allah ya fi so ka bani labarin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so ko kuma ɗayan biyu ne ko kuma ya ce masa ka bani labarin wani aiki da zan yi wanda a dalilinsa zan shiga aljanna fasakata ba sauban sai ya yi shuru bai ba shi amsa sun masa altuhu fasakata ya sake tambayansa ba sauban ya yi shuru sun masa altuhu salisa na sake tambayansa karo na uku in ji ma'adan faƙala sai sauban ya ce sa'altu an zalika rasulallah ni ma na tambayi manzon Allah game da abin da kake tambaya ta ni ma na taɓa tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ka bani labarin wani aikin da in na rike shi Allah zai saka ni a aljanna a dalilinsa faƙala sai manzon Allah ya ce min alaika bi kasrati sujudi lillah ka yawaita sujuda ga Allah subhanahu wata'ala ka yawaita sujuda ga Allah subhanahu wata'ala fa innaka la tasjudu lillahi sajda ba za ka yi ma Allah wata sujuda ba illa rafa'aka Allah biha daraja face Allah ya ɗaukaka maka wata daraja a dalilin wannan sujuda da kai ma Allah wa an ka biha khati'atan kuma Allah zai goge maka laifi guda a dalilin wannan sujuda ma'adani ya ce bayan saubanu ya bani wannan amsa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa shi ma da ya masa tambaya sun malafi su abu darda'i sai kuma na hadu da abu darda'i shi ma sahabin annabi muhammad fasa altuhu na tambayi abu darda'i ka bani labarin wani aikin da in na rike zan shiga aljanna faƙala li misla ma ƙala li saubanu ma'adanu ya ce sai abu darda'i ya gaya min irin abinda da ya gaya min hadisin yana sahihu muslim fi babu fadli sujudi wal hasbi alaihi hadisi na 488 kaga wannan hadisin yana nuna mana cewa yawaita sujuda ga Allah abu ne mai kyau da yawaita sujuda ga Allah abu ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba za ka yi sujuda ga Allah ba face Allah ya daga ka daraja guda <clears throat> daraja guda ba wai a lahira kawai ba tun daga duniya duk wanda yake ibada ga Allah to Allah yana ƙara masa martaba a duniya da lahira kuma Allah zai goge maka laifi guda a dalilin wannan sujuda da kai kaga ya nuna cewar yawaita sujuda abu ne mai kyau to wannan hadisin sai ya zama hujja ga shi wannan malami al-Imam Abu Hassan al-Qasim ibn ibn qaffal ya ce to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yawaita sujuda ga Allah wanda yana nuna babu laifi don mutum haka kawai ba sallah yake ba haka kawai kamar yadda kake zaune din sai kai sujuda haka kawai sai kai sujuda da annabi ya ce alayka bi kafarati sujudi ka yawaita sujuda ga Allah kaga an samu hujja na farko hadisi na biyu wanda ya zama hujja gare shi da wasu malamai da suke ganin mutum yana iya sujuda haka kawai ba tare da yana cikin sallah ba shine hadisin rabi'a bin ka'ab rabi'a bin ka'ab yana cikin waɗanda suka yi wa manzon Allah hidima waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima a rayuwarsu an samu sahabbai waɗanda suka lizimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masa hidima daga cikinsu akwai rabi'a bin ka'ab yace kuntu abitu ma'an nabiyyi na kasance na kan kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana nufin daki guda bala kamar misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki shi kuma yana waje yana tsaron sa yana jira manzon Allah ya bukaci wani abu zai kawo mishi atihi bi wudu'ihi zan kawo mar abin alwalansa wa hajatihi bukatarsa fa qala sai manzon Allah ganin yanda Rabi'a bin Ka'ab yake hidima gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa salli ka roƙe ni roƙe ni duk abin da kake so fa kuntu sai nace as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka ka bani damar in makwabce ka a aljanna kamar yadda nake kusantar ka a nan duniya ka bani wannan dama idan mun tafi lahira nan ma in kusance ka a gidan aljanna wannan shine bukatata faƙaɗa sai manzo Allah ya ce awa gaira zalika ko dai wani haka anya wannan ita ce buƙatar ka lahira ba duniya ba kamar kai a yanzu da za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana gare ka ya ce wani roƙe ni haka za ka ce mota gida ko ko jari duniya za ka roƙa roƙe ni buƙatar ka manzo Allah da kansu yake sanni ka roƙe ni ko manzo Allah bai ce masa roƙe ni duniya ko lahira ba la yace salni ka dai roƙe ni shi kuma sai ya roƙi aljanna fa kuntu huwa zaka nace a shi din dai lokacin da manzo Allah ya tambaye ce shi din dai wanda ita ce ta. yanda na kusance ka a duniya a lahira ma in kusance ka a gidan aljanna fa qala sai manzo Allah ya ce a inni ala nafsika bi kasrati sujud to ka taimaka min wannan bukatar da ka roƙe ni ka taimaka mun don kanka ka yawaita sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaga kenan ba ka samun tawassuli na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma kayi wani aiki sai kayi wani aiki kamar da manzo Allah yake cewa idan an gama kiran sallah ka roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam alwasila bayan kayi mai salati in kayi haka shi kuma zai yi ceto gare ka a ranar kiyama wato idan kana son ka zama kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam to karka zauna haka kawai karka ce ai ka roke ni sai ka zauna la ka yawaita sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisin yana musnadul imami ahmad sunan nasa'i sunan abi dawud yana ma sahihu muslim babu fadl sujud wal hafi alai hadisi na 489 kaga wannan hadisin na biyu hadisin rabi'atu bin ka'ab shi ma yana nuna falalan yawaita sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma Rabi bin ka'ab a inni ala nafsika bi kafarati sujudi ka taimaka min bisa wannan bukatar da kai maranka ka taimaka min da yawan sujuda yawan sujuda saboda haka malamai suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan kaga ya nuna babu laifi kana zaune kawai sai kai sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala dalili na uku shine hadisin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa suka ruwaito daga cikin su akwai ubada bin samit hadisin ubada bin samit yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan babu wani bawa da zai ma Allah wata sujuda illa kataba Allahu lahu biha hasana face Allah ya rubuta masa kyakkyawan lada a dalilin wannan sujuda wa maha anhu biha sayyi'a ya goge mar laifi guda a dalilin wannan sujuda wa rafa'a lahu biha daraja Allah ya daga masa daraja guda a dalilin wannan sujuda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai fastakthiru min as-sujudi sai ku yawaita yin sujuda to wannan umarni da manzon Allah ya yi fastakthiru min as-sujudi ku yawaita yin sujuda sai zama kamar hujja ce ga malaman da ke da wannan fahimta babu laifi haka kawai ka yi sujuda ga Allah ba tare da kana cikin wata sallah ba wannan hadisin ubada bin samit yana sahihu sunan ibn maja hadisi na 1171 sahihu targhib hadisin 386 sahihu jami'i sahih hadisi na 5742 akwai irin wannan hadisi wanda al-ahnaf bin qais ya bada labari game da abu zarri gifari abu zarri yana cewa haddasa ne qasim abul qasim ya bani labari abu zar al-gifari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu zar jifari ya ce baban al-qasim shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ya bani labari da ya faɗi haka su mu baka sai ya fashe da kuka abu zar jifari saboda me saboda bege saboda tunani soyayyar manzon Allah saboda son shiga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba shi nan ya riga ya rasu yana ba da labarinsa tuna annabi kafin ya faɗi magana sai fashe da kuka sun makala sai sake cewa haddasa ne abul qasimu baban alƙasimu ya bani labari ta amma bai iya ci gaba da magana ba sun mabaka ya sake fashewa da kuka abu zar gifari ka suranta yanda sahabban annabi muhammad suke da tsananin son manzon Allah tuna annabi yayi kafin ya faɗi abin da manzon Allah ya faɗa ya barke da kuka saboda me saboda bege saboda tunanin manzon Allah yace hatta qala ha salatan sai da ya haka sau uku sannan sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamin abdin lillahi azza wa jalla babu wani bawan Allah yasjudu lillahi azza wa jalla saddatan wanda zai ma Allah magwayi da daukaka wata sujuda illa kataba Allahu lahu biha hasana face Allah ya rubuta masa kyakkyawan lada a dalilin sa wa hatta anhu biha khati'a ya goge mar laifi a dalilin ta wa rafa'ahu biha daraja ya daga masa daraja guda a dalilin kaga yayi kama da hadisin da muka karanta wato shine hadisin Ubada bin Samit wannan riwaya ce ta Abu Dharr al-Ghifari dukkan su sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai sujuda a dalilin sujudan nan Allah ya da rubuta maka lada ya goge maka laifi ya daga maka daraja wato kana samun riba uku a dalilin sujuda guda daya wata riwayar ta al-ahnaf bin qais yace da kaltu baitul maqdis na tafi qudus na je masallacin qudus saboda abu zarar gifari ya koma kudus a bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi kudus lokacin da al'adar bin qais ya tafi ya ce fa wajadtu fihi rajulan yukthiru sujuda na shiga masallacin kudus sai na ga wani mutum yana yawan sujuda fa wajadtu fi nafsi min dalika sai na samu damuwa a cikin raina wanda wani irin sallah ne haka ban taba ganin wani yana irin ta ba falon man sarrafa lokacin da mutumin ya gama sallah kuntu sai nema wannan mutumin tambaya na ce a tadiri ala shaf'in in sarrafta am ala wikir shin kai malam da kake yawan sujuda din nan ko ka za ka iya sani za ka iya tuna ka yi raka'a biyu ne ko raka'a ɗaya saboda yawan raka'o'in da yake yi ƙada sai ya ce in akula adiri fa inna allaha azza wa jalla ya biyu in ma ni ban san shafa'i na yi ko witiri ba to allan da nake masa da shi ya sani sannan sai ya ce akhbarani hibbi abul qasim masoyina baban alqasim annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya bani labari sun mabaka sai ya fashe da kuka sun makala sai ya ce akhbarani hibbi abul qasim masoyina baban alkasim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya bani labari sun baka sai fashe da kuka sun makala ya sake faɗa sau uku sai ya ce ma min abdin yasjudu lillahi sajda babu wani bawa da zai ma Allah wata sujuda illa rafa'ahu Allah biha daraja face Allah ya daga shi daraja guda a dalilin wannan sujuda wa hatta anhu biha khati'a ya goge masa laifi guda a dalilin wannan sujuda wa kataba lahu biha hasana ya rubuta masa lada guda a dalilin wannan sujuda qala sannan sai ce a'a kana cewa masoyinka baban alkasim kai ko waye akbirni man anta rahmukallah Allah ya maka rahama kai wannan da kake cewa baban alkasim ya baka labari kai ne wa qala sai ce ana abu zarrin sahibu rasulillah ce ni ne abu zarri sahibin manzon Allah yake fata kasarat ilayya nafsi yace sai sai na raina kaina domin lokacin da ya shigo masallacin ya ga wannan mutumin yana irin wannan sallah wato yana yawaita raka'o'i yana yawaita raka'o'i sai ya dauke shi kamar jahili ne saboda haka yasa yake mar tambaya yanzu kai da kake yawan raka'o'in nan har kana iya ganewa biyu kai ko daya shafa'i kai ko witiri wanda yake nuna cewa yana hada sallolin baya zama a tsakani wato yana haɗa raka'a ɗaya biyu uku yana yin su a jere ba tare da bayan raka'a biyu zai zauna ya tafiya ya sallama ba la yana haɗa su ne to sai wannan yake gani kamar jahilci ne don haka yasa bayan ya gama ya mar tambaya da ya mar tambaya kai ka iya sanin raka'a biyu kai ko uku sai yace in ma ban sani ba Allah da namar ya sani sannan sai ya ce to baban alkasimu ya bani labari sai ya gane ashe sahabin manzon Allah ne don haka yasa bayan ya gama ya ce akhbirni man anta yarhamukallah ka bar labari kai ne wa qala sai ce ana abu zarrin sahibu ni ne abu zarr gifari sahibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abu umama shi ma wanda ya zo da wannan lafazi yana cewa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nazo ga annabi fa qultu ce ya rasulullah martana bisiyam kayi mana umarni mu yi azumi wa arju an yakuna Allah qad baraka lana fihi kuma ina fatan Allah ya mana albarka cikin azumin da muke yi wanda kai mana umarni mu riƙa yi ya rasulullah famurni bi amalin akhar kai min umarni da wani aikin kuma bayan azumin nafila da muke yi wannan azumi da kai mana umarni mu yi ina kokarin yinsa sa kuma ina roƙon Allah ina fatan Allah ya min albarka cikin ibada da nake amma ina bukatan ƙari wani aiki kuma qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ilam ka sani ya kai abu umama annaka lan tasjuda lillahi sajda ba za ka taɓa yi ma Allah wata sujuda ba illa rafa'aka Allahu biha daraja face Allah ya daga ka a dalilin ta daraja guda wa an anka biha khati'a kuma ya goge maka laifi guda a dalilin ta waɗannan hadisai kashi uku waɗanda muka karanta kaga duk suna magana akan muhimmancin yawaita sujuda ga Allah subhanahu wata'ala don haka yasa aka samu malamai da suke ganin babu laifi don kayi sujuda ga Allah haka kawai kana zaune sai kai sujuda kamar yadda muka ce daga cikin akwai al-Imam Abu hasan al-Qasim ibn al-Kaffar wanda al-Imam nawawi yake magana akan sa a littafin al-Majmu' Sharh al-Muhaddith shi wannan malami yana da littafi yana cikin malamai waɗanda suka fara rubuta littafai littafai na fikhu yana da littafi da ake kira a galibi al’imam imam nawawi yakan yi ishara da wannan littafi yana cewa tunda an samu waɗannan hadisai kashi uku waɗanda suke magana a kan yawaita su juda ga Allah subhanahu ta'ala. hadisin sauban hadisin rabi abin ka'ab wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya masa umarni da yawaita su juda. sannan ga hadisin ubada bin sami wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni fa takfiru min as-sujudi ku yawaita yin sujuda don haka yasa waɗannan malamai suke da wannan fahimta amma akasarin malaman sunna suka ce la ba abinda da manzon Allah yake nufi shine ka yawaita sujuda kana zaune kai ta sujuda ka zauna kai sujuda ka ba haka manzon Allah yake nufi ba wanda shine abin da malaman sunna suka faɗa don me abu zarar gifari da ya ba da labarin hadisin abu zarar gifari wanda al'ahnaf bin qais al'ahnaf bin qais ya ga abu zarar gifari yana yawaita nafila yana yawaita nafila illa abinda baya yi shine zama tsakanin raka'o'i bayan raka'a biyu ya zauna ya tafiya ya sallama amma yana yawaita raka'o'i bayan ya gama ya mar tambaya sai kawo wannan hadisin ma min abdin yasjudu lillahi azza wa jalla sajda illa kataba Allahu lahu biha hasana ka ga abin da hadisin yake karantar da mu ka yawaita yin na fila ga Allah ba su judar kadai ba ba su judar kadai ba in ka duba tawdihul ahkam juz'i na biyu shafiyan 176 innal murada bis sujudi huda huwa salatu duk hadisan da muka karanta abinda manzon Allah yake nufi da a yawaita sujuda shine a yawaita nafila idan ka ji manzon Allah ya ce a yawaita sujuda yana nufin a yawaita nafila me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sallah da sunan sujuda saboda a sallah babu gaban da yafi daraja irin sujuda a sallah babu gaban da tafi daraja irin lokacin da kake sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala لما فيه من كمال الخضوع والاتكان ittikana lillahi ta'ala منه سبب السجود saboda a sujuda ne kake nuna cikakken tawali'un ka ga Allah cikakken rashin girman kai idan kana tsaye baka nuna baka da girman kai ba idan kai ruku'u na'am babu laifi amma in kai sujuda fa ka tabbatar ma Allah kai ba kowa bane saboda haka sujuda ga Allah subhanahu wata'ala ita ce ake iya kusantar Allah idan an yi a sallah babu gaban da tafi daraja kamar sujuda don haka yasa aka kira sallan da suna sujuda a yawaita sujuda abinda annabi yake nufi shine a yawaita sallah wato ka yawaita nafila ga Allah subhanahu wata'ala wannan yana cikin hujjojin malamai da suke cewa babu laifi don kayi rakawo'i bila adadin saboda waɗannan hadisai da muka karanta suna cikin hujjojin malamai da ke kafawa akan ba tilas bane ka tsaya ga raka'a goma sha ɗaya a nafilar dare kana iya fiye da haka wanda aka samu malamai magabata waɗanda ke da wannan fahimta da dama malamai da dama waɗanda ke da wannan fahimta saboda waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam an-nawawi sharh sahih muslim juz'i na shafi na 206 yace fihi al-hadd ala kasrati sujud waɗannan hadisai suna faɗaitar da mu mu yawaita sujuda wa targibu wal muradu bihi abinda ake nufi da yawaita sujuda as-sujudu fi salati shine sujudar da ta zo a cikin sallah ba wai haka kawai yi sujuda ga Allah ba la wato ka yawaita nafila ba wai sujuda ita kadai ba wa fihi dalilun liman yaqulu taksiru sujudi afdalu min italati al-qiyam waɗannan hadisai su ne suke zama hujja ga malami wanda ke da fahimtar cewa yawaita raka'o'i ya fi daɗewa a tsaye ana raka'a guda tsaye raka'o'i kamar talatin arba'in hamsin malamin da ke da wannan fahimta yana da hujja da waɗannan hadisai da muka karanta a littafin al-majmu mujalladi na hudu da 78 al-imamun nawawi ya ce wa kana shaikhi ya ce malami na shi ne abu muhammad yushaddidu shaddidu fi in kari haza suju yana tsanantawa game da mutumin da zai yi sujuda kadai ba tare da yana cikin sallah ba in dai wannan sujudar ba ta tilawar alkur'ani ba ce wannan sujuda ba ta godiya ga allah subhanahu wa ta'ala ba ce wannan sujuda ba ta sujudi sahawi ba ce mutum ya yi sujuda ga allah kawai saboda zai roƙi allah malamai suna tsanantawa game da shi saboda mai babu hujja akan wannan sujuda daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastadallu li hadha bil qiyas ala ruku idan ka ce zaka iya sujuda ita kadai to sai a ce zaka iya ruku'u shi kadai idan ka ce zaka yi sujuda kadai kuma ta inganta sai a ce to zaka iya ruku'u kadai ba tare da kana cikin sallah ba idan ka ce bai yiwuwa a yi ruku'u sai dai a cikin sallah Eh, fa innahu law tatawwa'a bi ruku'in mufradan kana haramun bil ittifaqi duk malaman sunna sun ce wanda yayi ruku'u kadai ya aikata haramu li'annahu bid'atun wa kullu bid'atin dalala saboda abin da yayi bid'a ce kuma kowace bid'a bata ce don haka yasa ba za ka iya keɓe ruku'u kadai ba tunda ba za ka iya keɓe ruku'u kadai ba ba za ka iya keɓe sujuda kadai ba wannan bayanin al-imam an-nawawi ne a littafin sa al-majmu mujallad na shafin 78 da sharh sahih muslim juz'i na shafin 206 akwai al-imam abu ishaq al-huwaini mai littafin ad-dibaj ala sahih muslim juz'i na shafin 180 shi ma yace inna kasratas sujudi huna kinayatun an kasratis salati duk hadisin da ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a yawaita sujuda yana nufin a yawaita sallah sannan al munawi a littafin safaidul qadir sharhin al-jami'u sagir a juz'i na biyar shafi na 437 yace wa laysa al-muradu huna as-sujudu al-munfasilu an as-salati ba wai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da a yawaita sujuda shine haka kawai kai sujuda ba haka kawai kai sujuda wanda ba ta cikin sallah ka tilawatu wa shukuri kamar sujudu tilawa kamar sujudu eh, sujudu shukuri fa innahu ma yushra'u li aridin ana yin sujudu tilawa saboda wani abu da ya bijiro menene kana karanta alqur'ani kana cikin karatun alqur'ani sai ta iso wata aya da ake sujuda inda baka iso ayan ba da baka yi sujudan ba ashe kaga wani abu ne ya bijiro sai ka yi sujuda haka nan sujudu eh, shukuri ita ba ana yin ta ne saboda wata ni'ima ta bijiro maka saboda godiya ga Allah sai ka yi wannan sujuda wa innamal muradu sujudu salat saboda ka in ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a yawaita sujuda abinda manzon Allah yake nufi shine a yawaita yin nafila a yawaita yin nafila idan ana nafila za a yi sujuda a ciki haka a mujallar na hudu shafi na 334 littafin faibul kadir ya ce wata awwala qa'iluhul hadis ala anna muradahu bi kasrati sujudi kasrata salati la haqiqata sujudi shi dai aka samu wasu malamai da suke da fahimta game da waɗannan hadisai da muka karanta waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni a yawaita sujuda aka samu malaman da suke da fahimta cewa ai abin da ake nufi shine kai sujuda kawai ko da ba a cikin sallah ne fa inna taqarrubu bi sajdatin farda bila sababin haram al-imam al-munawi yace haka kawai kai sujuda ba tare da ana cikin sallah ba babu sababi wannan sujuda din haramun ne kama sahahahu rafi haka in ka duba al-iqna'u fi halil al-alfaz littafin al-khatib ash-sharbini mujallaji na farko shafin 120 ce walau taqarraba ila Allah bi sajda da dai mutum zai yi sujuda kawai dan ya kusanci Allah min gairi sababin babu wani sababi babu wani sababi sujudu sahawi akwai sababi saboda an yi rafkan nuwa aka yi ta sujudu tilawa akwai sababi saboda ana tilawar alqur'ani aka iso aya sai aka yi sujuda sujudu shukuri akwai sababi saboda wata ni'ima ta bijiro maka sai kai sujuda don godiya ga Allah amma haka kawai kana zaune sai kai sujuda kaga babu sababi wannan sujuda haram ne haka al-imam Ali bin Sultan Muhammad al-Qari a littafin Mirqatul Miftah Mirqatul Mafatih mujalladi na uku shafi na 901 yace wal afahu annahu haramun fahimta mafi inganci shine haka kawai mutum ya yi sujuda haramun ne ka taƙarrubi bi ruku'in munfaridin wani hawi yana kama da mutum ya yi ruku'u shi kadai ba tare da ana cikin sallah ba wannan ba shi da asali daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam shaukani a littafin nailul awtar mujallad na uku shafi na 300 mujalladi na hudu shafi na 385 yace wa huwa yadullu ala anna kasratu sujudi muraggabun fiha wal bihi asujudu sujudu fi salati waɗannan hadisai abin da suke karantar da mu shine a yawaita yin sujuda abu ne wanda sunnar manzon Allah ta faɗaitar da mu akai wato abin da ake nufi da a yawaita sujuda shine a yawaita sallah wa sababul hasi alaihi dalilin da yasa aka faɗaitar da mu a yawaita sujuda saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa inna aqraba ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid halin da bawa yafi zama kusa da mahaliccinsa shine lokacin da yake cikin sujuda lokacin da kai sujuda nan tafi kusa da Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa muwafiqun liqawlihi ta'ala yana daidai da karshen wato sura ta iqra inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasjud waqtarib kai sujuda ka kusanci Allah kama qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala wafihi fihi dalilun liman yaqulu inna sujuda afdala min al-qiyam wa sa'ir arkani salati saboda ka in ka ji wani malami ya ce sujuda ita ce tafi a jikin sassan sallah a duk sallah babu wata gaɓa da take da daraja kamar ta sujuda tace wannan ita ce hujja haka in ka duba littafin alba'iku ala inkaril bid'a wal hawadith A mujallar na farkon shafi na sittin yana cewa lamtari di shari'atu bi taqarrubi ila Allah ta'ala bi fajdatin munfarida la sababa laha shari'a bata taba zuwa mana da karantarwa cewa mu yi sujuda kadai babu sababi ba inda kaje shari'a ta ce ayi sujuda to akwai sababi ko dai a cikin sallah ne ko ana tilawar alqur'ani ko an yi rafkannuwa ko wata ni'ima ta samu bawa sai yayi sujuda saboda godiya ga Allah amma sujuda da babu sababi wannan babu ita a shari'a wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita daga Allah ba fa innal qurba laha asbabun wa shara'itun wa awqatun wa arkan idan ka ce zaka kusanci Allah domin mutane da yawa waɗanda ke yin sujuda don su yi addu'a abin da yasa suke wannan sujudan wai saboda su zama kusa da Allah saboda sun ji an ce lokacin da kai sujuda ka fi kusa da Allah to idan suna da bukata sai su yi sujuda sannan sai su yi ta addu'a cikin sujuda su yi ta addu'a su yi ta sannan sai su daga su zauna mai yiwa ka taba ganin mutane suna haka abin da sa suke yin haka wai saboda su kusanci Allah to ai kusantar Allah yana da sababi yana da sharadi yana da lokaci in ji wannan malami la tasihhu bidunha idan babu waɗannan sharuɗa babu sabubba babu lokuta to wannan sujuda da kai ba ta inganta ba don haka sujudar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan an yi ana kusantar Allah ita ce sujuda da take cikin sallah wa kama la yutaqarrabu ila Allah ta'ala bil wuquf bi arafa wa muzdalifa wa rami al jimar wa sa'i bayna safa wal marwa min ghairi nuskin waqi'un fi waqti bi afbadihi wa shara'ifihi faka zalika la yutaqarrab ila ilallahi bi sajdatin munfarida ya bada misali kai da kake tunanin kana da bukata wajen Allah saboda haka za ka yi sujuda idan ka yi sujuda sai kai ta roƙon Allah me yasa saboda ka ji an ce a sujuda ne mutum ya fi kusa da Allah sai malamin ya ce to ai kusantar Allah yana da sharadi yace ga misali ai arfa tana nan yanzu haka ko filin arfa a yanzu haka yana nan muddalifa a yanzu haka tana nan wurin jifa a yanzu haka yana nan wurin sa'ayi tsakanin safa da marwa a yanzu haka yana nan yanzu kana iya tafiya ka yi tsayawan arfa ka samu albarkan da mazan Allah ya magana a kai kamar misali gobe sai ka hau jirgi ka tafi saudiya tana zuwa saudiya sai ka wuce makka idan ka zo arfa ma za ka ganta da get an kulle da manyan kwaduna ba za ka iya wucewa ba idan ma ka iya wucewa ka je arfan ka tsaya ka yi tsayuwar banza saboda ba wai tsayuwan a arfan ba ne sai ya dace da lokacin da allah ya shar'anta saboda haka sai ya dace da tara ga watan zulhijja to sannan tsayuwar take albarka amma don ka je arfa a yanzu ai akwai kabilu da ke wannan yanki mazauna wuri akwai mutane da ke da gidaje a musdalifa a yanzu haka wurin jifa yanzu yana kusan cikin gari ne akwai mutane saboda haka don ka tafi wurin jifa a yanzu ko ka yi jifa ko turbi guda ka je ka watsar ba ka samu wata falala haka kuma ko da za ka je wajen sa'ayi tsakanin safa da marwa idan sa'ayin nan ba a umura ba ne ko kuma a aikin hajji ne ba don haka yasa in ka je maka za ka ga mutane ba sa sa'ayi amma suna zuwa dawafi mutum ya dawafi ya koma gida saboda sa'ayi ba a yin ta sai a jikin umra ko a jikin haji amma tawafi ana iya yin ta haka kawai saboda nafila ce kana iya tafiya ka'aba kai ta dawafi wannan babu laifi amma ka je tsakanin safa da marwa kai ta sa'ayi la sa'ayi ba a nafilarsa dole sai ya zama yana jikin umra ko yana jikin aikin haji to haka ita ma sujuda take bai yiwuwa ka yi sujuda ga Allah ka samu wata albarka ko ka samu wata falala sai idan sujudar tana jikin sallah haka kawai ka yi sujuda ba zai yiwu ba kamar yadda ba zai yiwu ka je arfa ka tsaya haka kawai ka ce ka samu falalan tsayuwar arfa ko ka tafi muzdalifa don akwai falala tsayuwar muzdalifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cewa falalan da ke tare da arfa yana kusan zama daidai da falalan da ke tare da tsayuwar muzdalifa to dan ka je muzdalifa ka tsaya nan ma baka da wata falala da zaka samu saboda tsayuwar arfa sharadi ne ya kasance tana tare da aikin haji idan ba ta tare da aikin haji babu falala a kanta don haka wanda zai tafi arfa kafin lokacinsa bai samu falalanta wanda zai ce muzdalifa kafin lokacinsa bai samu falalanta haka kuma wanda zai yi sujuda haka koro ba wai sujudan a cikin sallah ba shi ma bai samu falalanta waɗannan su ne sujudodi guda biyu waɗanda muke magana a kai ba su da asali daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله sujuda ta uku wacce bata tabbata daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ita ce sujudar da ake samu wasu suke yi wa malamai waɗannan sujudodi guda uku babu shakka sun saba ma sunnar manzon Allah al-imam an-nawawi a littafin rawdatu talibin wa umdatul muftin kitabu salati mujallaji na farko shafi na 326 yace كتقرب بركوع منفرد ونحوه قلت وسواء في هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بعد صلاة وغيره وليس من هذا ما يفعله كثيرون من الجهلة الظالمين من السجود بين يدي المشايخ أنا فاهم أن كيين سجودا كما لمي الله كريم يتي فإن ذلك حرام قطعا بكل حال من ديوه wasu suna ganin ba laifi ba ne don kayi su sujuda ga wani malami saboda girmansa ai gaisuwa ce kuro alimamin nawawi ya ce haramun ne bil babu ko saɓani a tsakanin malaman suna. a littafin tafsiri na al'imamul kurtubi tafsirin al'imamul kurtubi al'imamul kurtubi ya rasu hijira na da shekara 671 wato shekara 765 yanzu rabuwansa da duniya rahimahullah yana fassara suratul baqara yana fassara aya ta suratul baqara inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam lokacin da Allah ya umarni ga mala'iku su yi sujuda ga annabi adam alaihi salam duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an mujallad na farko shafi na 294 al-imam al-qurtubi yace wallazi alaihi al-aksar abinda akasarin malamai suka tafi a kai fahimtar malamai mafi yawa ita ce annahu kana mubahal a zamanin da babu laifi kai sujuda ga wani saboda girmamawa kamar yadda Allah ya umarni ga mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam alaihi wanda har ba in ka karanta tarihin annabi yusuf alaihi salam da can sujuda ga mutum saboda girmama shi ba laifi ba ne ya ce ila asiri rasulillah zuwa zamanin annabi muhammad amma da aka kawo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa na ashabahu qalu lahu hina sajadat lahu shajara wal jamal akwai wani lokaci da raƙumi yama annabi sujuda babu shakka akwai lokacin da bishiya ta yi wa annabi muhammad sujuda nan take sahabban manzon Allah suka ce nahnu aula bis sujudi laka min ash-shajarati wal jamal ya rasulullah mu sahabbanka mu ne muka fi cancanta mu yi maka sujuda akan bishiya mu ne muka fi cancanta mu maka sujuda akan raƙumi idan bishiya za ta maka sujuda raƙumi ya maka sujuda waɗannan halittu ne waɗanda ba su kai darajar ɗan adam ba bishiya ta ma sujuda raƙumi ya maka sujuda fa nahnu aula bi zalika mu ne muka fi cancanta mu yi maka sujuda fa qala lahum nan take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la yanbaghi an yusjada li ahadin illa lillahi rabbil alamin baya kamata a yi ma wani sujuda in ba Allah mahalicin talikai ba shi kadai wanda yana sunan ibn maja al-imam qurtubi ya kawo wannan kaga manzon Allah ya hana yace kada yi don haka yasa lokacin da mu'az dan jabal ya dawo daga sham ya tafi siriya yana zuwa sajada li rasulillah sai yayi sujuda ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah manzon Allah yace ma haza me ya faru mu'azu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin wani sahabi ya mar sujuda ba mu'azu dan jabal ya dawo daga sham zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya masa sujuda manzo Allah ya mar tambaya fa qala fi ya rasulullah qadimtu shama na tafi siriya fara'aituhum yasjuduna li batariqatihim wa asaqifatihim na tara suna yi wa manyan malamansu su sujuda fa'aratu an af'ala zalika bika naga cewa ba wanda ya cancanta ai masa fiye da kai don haka yasa ne maka juda. Wanzan Allah nan take ce masa fala ta alkar ka saki fa in inni law amartu shay'an an yasjuda li shay'in da dai zan yi umarni wani abu ya yi ma wani abu sujuda la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha da mace ce zan yi ma umarni ta yi su juda ga mijinta saboda yawan hakkin mijinta da yake kanta al-imam ya yi magana mai tsawo akan wannan yake cewa don haka yasa a shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba ne ɗan adam ya yayi sujuda ga wani abu in ba Allah ba ba daidai bane kuma ba shi kaɗai ba ne hatta ibn al-qayyim al wanda ya rasu hijira da shekara 751 wato shekaru 680 da yan kai rabuwansa da duniya a littafinsa madarijus salikin madarijus salikin mujallaji na farko shafi na 344 da littafinsa zadul ma'ad mujallaji na 4 shafi 159 yana cewa sujuda ga wani yana daga nau'in shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare ta yanzu sai mu dawo karatun littafin mun gama magana akan sujudu sahawi don haka za mu shiga magana akan sujudu tilawa za mu karanta hadisai kawai insha Allah darasi na gaba shine za mu yi bayani akan dokokin da suka shafi sujudu tilawa wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu hadisi na 363 an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala abu huraira ya ce sadajina ma'a rasulillah fi idan sama'un shakkat mun yi sujuda tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a sura ta idan sama'un shakkat da kuma shine ya ce wa ikra bismi rabbika da kuma ƙarshen ikra bismi rabbika ladhi khalaqa hadisin rawahu muslim al-imamu muslim ya rawaito shi yana kitabul masajid babu sujudi tilawa hadisin 578 malaman hadisi kusan duka sun kawo wannan hadisi na abu huraira daga cikinsu akwai al'imamu turmizi yana abuwabu safari babu ma ja a fi sajda fi ikra bismi rabbika alladhi khalaq wa idha as-sama'u shaqqat hadisi na 573 al-imam tirmizi bayan ya kawo hadisin a riwayarsa sai yace hadisu abi hurairata hadisun hasanun sahih hadisin abu huraira hadisi ne mai kyau ingantacce wal amalu ala haza inda aksari ahlil ilmi akasarin malamai suna aiki da wannan hadisi na abu huraira cewa ya rauna sujuda fi idza sama'un shaqqat idan mutum yana sallah ya iso eh, eh, karshen kusan karshen eh, sura sura ta idza shaqqat ah, zai yi sujuda sannan da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq idan mutum ya zo karshen ta nan ma zai sujuda saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai sun yi kamar yadda Abu Hurairah ya faɗa amma idan ka lura mu ba mu yi idan na ce mu ina nufin akasari kasan eh, nan ta Najeriya da kuma nahiya da ta West Africa ba mu cika yi ba saboda me saboda bin fahimtar al-Imam Malik al-Imam Malik shi yana gani babu wata aya ta sujuda a surori na almufaffal daga suratu qaf zuwa nasi babu wata aya ta sujuda a fahimtar al-imam malik kamar yadda zo a littafin al-mughni na ibnu qudama kitabu kitabu salati a mujallad na farko shafin 358 yace al-mashhur fil mazhab anna azaim sujud al-quran 14 sajda wa huwa qawlu abi hanifa في إحدى الروايتين والشافعي في أحد القولين وممن روي عنه أن في المفصل ثلاث سجدات waɗanda suke da fahimtar cewa a mufassal gajerun surori daga suratun nasi zuwa suratu qaf akwai wurare guda uku da ake sujuda daga cikin masu wannan fahimta akwai sayyidina abubakar sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda sayyidina ali bin abi talib abdullah bin mas'ud ammar bin yasir abu huraira abdullah bin umar umar bin abdul aziz yace wa jama'atu min at-tabi'in da kuma malamai da yawa daga cikin tabi'ai wa bihi qala thawri wa shafi'i wa abu hanifa wa ishaq wa an ahmad rahimahullahu ta'ala riwayatun ukhra kusan galibin malamai sun tafi akan cewa ana yin sujuda idan an karanta idan sama'un shaqqat ana yin sujuda idan an karanta iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga ya kirga mana daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da wannan fahimta idan ka dawo ta mazhabobi wanda ita ce mazhabar al-imamu shafi'i al-imamu abu hanifa al-imamu ahmad bin hanbal amma al-imamu malik fa al-imamu malik yana da fahimtar cewa babu sujuda a surori da suke al yana cewa azaimus sujudi ihda ashara sajda laysa minha shay'un min al wuraren sujuda a cikin alkur'ani guda ɗaya ne babu wani wurin sujuda a cikin ƙananan surori gajerun surori gajerun surori wato daga nasa zuwa suratul qaf ibnu abdul barri yace to kuma al imamu malik da ya faɗi haka din ba shi kaɗai yake da wannan fahimtar ba shi ma ya samu kakanni su ne sahabban annabi muhammad sahabbai waɗanda ke da wannan fahimta akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin abbas in ka dawo ga tabi'ai akwai sa'id ibn al-musayyib ibn jubair al-hasan al-basri ikrima mujahid ata'u wa ta'ifatun min ahli al-madina don haka akwai malamai da yawa waɗanda ke da wannan fahimta don haka sai zama hatta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashi biyu game da shin akwai ayoyin da ake sujuda a surorin al-mufassal ko babu to amma kamar yadda al imamu Tirmidhi ya faɗa akasarin malamai sun tafi akan cewa akwai kamar yadda hadisin Abu Hurairah ya nuna shi yasa Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul mara wanda shi ya inganta saboda hadisin da ya zo na Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda za mu yi magana a kai bi ta'ala hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullah ibn abbas qala yace sad laysat min azaim sujudi abdullah ibn abbas yace sad suratu sad ba ta cikin muhimmai na wuraren sujuda idan aka ce azaim al-azmu jiddu kamar yadda zo a lisanul arab azaimus sujudi ma uzima ala qari'i ayati sujudi an yasjuda lillahi fiha wato idan dai kana karatun alkur'ani sai ka iso ga ayar da aka sa alamar ayi sujuda to an wato an karfafa maka kai sujuda shi yasa ake kira azaim an karfafa maka kai sujuda don haka idan aka ce azaimu sujud ana nufin wurare muhimmai na sujuda idan ana karanta suratu sad akwai wurin sujuda guda ɗaya wannan gurin sujuda ita ce aya ta 24 inda ake ba da labarin annabi dawud alaihi salam annabi dawud alaihi salam Allah ya ba da labarin sai ce fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ya nemi gafarar mahaliccinsa sai ya faɗi yana ruku'u ya faɗi yana ruku'u to ka ɗauka ruku'u kawai ake nufi ana nufin yana sujuda kamar yadda ibn al-arabi ya faɗa a cikin ahkamul qur'an ahkamul qur'an mujalladi na shafi na 48 yace la khilafa bainal ulama'i anna ruku'a ha huna as-sujud abinda ake nufi da wa kharra raki'an ana nufin wa kharra duk malaman tafsiri haka suka faɗa li'annahu akuhu saboda sujuda yar uwar ruku'i ce is kullu ruku'in sujudun wa kullu sujudin ruku'u ibn al-arabi yace duk inda kaje an ce ruku'u da shi da sujuda daraja su guda ce don haka yasa idan Allah ya ce annabi Dawud ya faɗi yayi sujuda yayi ruku'u ana nufin yayi sujuda sai Abdullahi bin Abbas ya ce wa qad ra'aytu rasulallahi yasjudu fiha kaga Abdullahi bin Abbas ya suratu sad ba ta cikin muhimman wuraren sujuda amma na ga manzon Allah ya yi sujuda da ya karanta aya ta 24 wato ta suratu sa'ad ita wannan aya ta 24 ita ce take ba da labarin annabi dawud alaihi salam rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin yana kitabul jum'a ah, da kuma sahihu ibn kuzaima da sunan abi dawud haka ma sunan tirmidhi al-imam tirmidhi yace waqtalafa ahlul ilmi fi dhalika fara'a ba'd ahlil ilmi min ashabin nabi wa gairihim an da fiha don haka an samu sabani wajen malamai shin suratu sad ana mata sujuda ko ba a yi wasu na cewa ana yi wasu na cewa ba a yi da ba da misali da al'imamu shafi al'imamu ahmad bin hanbal da dalilin da ya ta aka ce ba a yi saboda ita tana magana ne akan tuban annabin allah walam yarau a sujuda fiha kamar yadda abdullahi bin abbas ya faɗa abdullahi bin abbas yana cewa sajada fi sad wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda da ya karanta aya ta 24 ta suratu sad sai annabi ya ce sajada ha dawudu taubatan shi annabi dawudu lokacin da ya karanta lokacin lokacin da ya sujudan yayi sujudan saboda tuba ne wa nasjuduha shukran mu kuma da muke sujudan saboda godiya ne ga Allah wannan hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3682 saboda haka suratul kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗa asali ba ta cikin wurare da ake sujuda amma idan kayi ba laifi kamar yadda manzon Allah ya faɗa annabi Dawud ya yi sujuda saboda tuba ga Allah amma mu idan mun yi sujuda saboda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yasa malamai ke dauka innaha sajdatu shukri hadha huwa al-basus kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗa a littafin al-majmu mujalladi na uku shafi na 555 hadisi na gaba wa anhu kuma an karbo daga wajensa yana nufin abdullahi bin abbas wanda ya ruwaito hadisin da ya wuce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi ya yi sujuda a suratun najmi ita ce sura ta uku da ake yin sujuda a cikin al suratun najmi sannan idan sama'un shaqqat da kuma iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wadannan surori guda uku suna cikin al-mufassal wadanda ake sujuda amma al-imamu malik yace dukkan su ba a yin sujuda a kansu kamar yadda muka yi bayani sabani da aka samu wajen fahimtar wuraren sujuda daga tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam رواه البخاري الإمام البخاري يرويته هنا كتاب سجود القرآن حديثنا دبود إيدة سبعين دلها وعن زيد بن ثابت أن كربوا حديثي دقى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال زيد بن ثابت يتي قرأت على النبي النجمة ناكرا تام النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها أمام الله بي سجود أشكبه kaga an samu kishiyan maganar abdullahi bin abbas shi abdullahi bin abbas ya ce innan nabiya sajada bin najmi wanda asali abin ya faru ne tun annabi yana makka tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana garin makka yayi wannan sujuda bayanin zaid bin sabit bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi zaid bin sabit ya karanta ma annabi suratul najmi falam yasjudu fiha amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sujuda a cikinta ba kaga wannan yana zama hujja ga al Malik akan cewa babu sujuda a suratul najmi yace muttafaqun alaihi hadisin yana sahih al-Bukhari kitabul jumu'ati abwab sujud al-Qur'an da sahih Muslim kitabul masajid babu sujud tilawa hadisi na gaba wa an Khalid bin Ma'dan radiyallahu ta'ala anhu qala khalid bin ma'adan ya ce fuddilat suratul hajji bi sajdataini an fifita suratul da sujuda guda biyu wato suratul tana da wuraren sujuda guda biyu rawahu abu dawud fil maratib al abu dawud ya rawaito a littafin sa ba sunan ba na hadisi na hadisin yana da rauni yana ba'iful jami'i sabir hadisi na 3982 zuwa 83 warawahu ahmad kuma al-imam ahmad ya ruwaito hadisin wa tirmidhi mawsulan da al-imam tirmidhi sun ruwaito hadisin mawsulan suna jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan aka ce mursal ba isar da hadisin ga manzon Allah ba min hadisi uqbata bin amir riwaya ta uqbata bin amir wa zada a wannan riwaya aka samu ƙari anin nabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah yana cewa faman lam yasjudhuma fala yaqra'aha wanda ba zai yi sujuda biyu da suke suratul hajj ba to kar ya karanta wannan sura ibn hajar ya ce wa sanaduhu da'if isnadin hadisin yana da rauni yana da'if sunan tirmidhi hadisin 577 hadisi na gaba wa an umar radiyallahu ta'ala anhu an karɓo hadisi daga sayyidina umar qala ya ayyuhan nasu sayyidina umar yace ya ko mutane innama namurru bis sujudi muna wuce ayoyin sujuda mukan wuce ayoyin sujuda faman sajada wanda yayi sujudan faqad asaba to ya dace da sunnar manzon Allah wa man lam yasjud fala isma alaihi wanda bai yi sujudan ba babu laifi a kansa wannan magana ta sai na umar ita ce ta sa malaman suna suka yi itifaki akan cewa sujudu tilawa suna ce ta manzon Allah ba dole ba sujudu tilawa suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kamar hadisin Abdullahi bin Abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm yayi sujuda kuma hadisin da ya biyo baya fa Zaid bin Sabit ya karanta suratun najmi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai sujuda ba wannan ya nuna cewa sujudu tilawa ba dole bane kana iya bari kana karatu sai ka ki ko kana cikin sallah ka karanta ayar sujuda kuma ka ki sujuda din ba laifi bane sayyidina umar ya ce mukan wuce ayoyin sujuda faman sajada faqad asaba wanda yayi sujudan ya dace wa man lam yasjud fala isma alayhi wanda bai yi sujudan ba babu laifi a kansa hadisin rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin hadisin yana cewa inna allaha ta'ala lam yafrid sujuda illa anna sha'a Allah bai farlanta mana sujuda ba saboda tilawar alqur'ani sai in mun ga dama wannan yana cikin wa huwa fil muwatta yana cikin muwatta kitabul qur'an hadisi na 482 yanda hadisin ya zo a sahihul bukhari yana kitabu sujudil qur'an hadisi na 1077 an rabi'ata bin abdullah bin al-hudayr taymi ya halarci sallar juma'a tare da sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu qara'a yawm al-jum'ati 'ala al-minbari bi surati an-nahl sayyiduna umar yana kan minbari sai ya karanta suratul nahl yana karanta suratul nahl hatta idza ja'a sajdata lokacin da sayyidina umar ya iso ga ayar da ake sujuda nazala sai an sai na umar ya sauko daga kan mimbari Fasa jada sai ya yi sujuda a ƙasa wa sajadan nasu sai mutane ma suka yi sujuda hatta idza kanat juma'atul qabila wannan juma'a ta wuce juma'a ta sake dawowa rabi'atu bin abdullah bin al-hudayr ya sake zuwa sallar juma'a din tare da sai sayyidina umar yace qara'a biha sayyidina umar a wannan juma'ar ma sai ya sake karanta suratul nahl hatta idza a sadda sai da ya iso ga wannan ayan qala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna namurru bis sujudi mukan wuce ayoyin sujuda faman da faqad asaba wanda ya sujudan ya dace wa man lam yasjud fala isma alayhi wanda bai sujudan ba babu laifi a kansa wa lam yasjud umar radiyallahu anhu sai sai na umar ya ki yin sujuda din kun ga kenan waccan juma'a sai na umar da ya karanta ya yi sujuda wannan juma'a fa sai na umar da ya karanta bai yi sujudan ba wannan yana cikin sahihul bukhari abdullahi bin umar ya ce inna allaha lam yafrid sujud illa anna sha'a inna allaha lam yafrid as-sujuda illa anna sha'a waye ya faɗi wannan eh, abdullahi bin umar abdullahi bin umar da ya bada labarin shi yake cewa Allah bai tilasta mana yin sujuda ba sai mun ga dama sai hadisi na ƙarshe daga cikin hadisai da suke magana akan hukuncin da ya shafi sujudu tilawa an ibn umar radiyallahu ta'ala radiyallahu anhuma abdullahi Ibn umar qala yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qara'u alaina alqur'ana yakan karanta mana alqur'ani fa idza marra bis sajdati idan ya zo wuce aya ta sujuda kabbara sai yayi kabbara wa sajada kuma yayi sujuda wa sajadna a sai mai sujudan tare da shi rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito hadisin yana kitabu salati babu tafri abwab sujud hadisi na 1413 ibnu hajar yace bi sanadin fihi linun isnadin hadisin akwai laushi wato yana nufin isnadin hadisin ba shi da karfi ko da yake a littafinsa a talkhisul hadir ya yi ƙoƙarin ya ce wannan hadisin yana da babu laifi za a yi aiki da shi amma hadisin yana da rauni kamar yadda ya faɗa a cikin bulugun mara yana ba'i sunan abi dawud hadisi na 412 da kuma irwa'ul galil hadisin 472 al-imam al-hakim ya rawaito hadisin a littafin al-mustadrak ya ruwaito hadisin ingantaccensa kuma yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an ibn umar qala rubbama qara'a rasulullahi alquran yace sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta mana alqur'ani fayamurru bis sajdati idan yazo wuce sujuda fayasjudu bina sai ya mana sujuda hatta hatta da hamna indahu har sai mun yi cinkoso wurinsa hatta ma yajidu ahaduna makanan li yasjuda fihi min fi ghairi salati saboda yawan sahabbai har mutum ba zai samu inda zai sujuda ba wannan ya nuna cewa ba wai sai a cikin sallah ba abinda abdullahi bin umar yake cewa muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta aya ta sujuda sai manzon Allah ya sujuda sai mu ma mu yi sujuda ba sai a cikin sallah ba kaga ya nuna cewar ana sujuda ta tilawa ba wai a cikin sallah kawai ba ko da ana tilawar alkur'ani hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim yana al-mustadrakul imam al-hakim hadisin 839 kamar yadda nace waɗannan hadisai mun karanta su ne gaba ɗaya a jere game da dokokin da suka shafi sujudu tilawa insha Allah darasi na gaba za mu yi magana akai don haka inda hali mutum ya adana tambayarsa ba mu riga mun yi bayani akan waɗannan hadisan ba tukuna bi iznillahi ta'ala za mu yi magana a kai kafin mu karasa abin da ya rage na wannan bazi Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure alaikum eh, ah, ta zo ta yi sallama ne ya kamata duk wata addu'a da za ka yi a ƙarshen sallah ka yi ta kafin sallah ba shi fi dacewa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك